Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna 'yar shugaba na marubuciya Rama Kabir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Koda suka isa asibiti da ɗakin likita suka nufa nan take aka fara yi mata test da sauran gwaje-gwaje. Likita ya tabbatar musu tana dauke da juna biyu har na tsawon wata biyu. Ya ariyan farin ciki sosai ya kama shi ya ta yi ta kanta basu ma farin ciki ne ya rufe ta. Nan take likita ya rubuta musu magani suka siya a famasi na asibiti. Suka kamo hanyar gida. Suna tafe bisa hanya ariyan tuki yake a hankali, wance cikin nutsuwa. Wani irin nishaɗi suke ji mara misaltuwa. hannunsa ya ɗaura kan cikinta da sauri ta kalle shi sai ya kashe mata ido ɗaya cikin wani salo ya ce ki kula min da kanki da bebi mu, please murmushi ta ta gyara zama cikin ba ta ce hmm ni fa na yi karama da haihuwa don ba zan iya haihuwa ba an ce da wahala tsoro nake ji waro ido waje ya ce to me kike nufi ni dai tsoro nake ji amma ina son cikin sosai dariya yana buga stiyarin mota ya ce wow my baby wasu rikici babu wata wahala da kin yi ke shikenan fa rarar wasa ta mana ta ce ai sun da sun bani labarin wahalar da suka sha wajen haihuwa ni dai ka tiyan da addu'a kar ya bani wahala ta karasa magana cikin shagwaba shago gefen fuskar ta ya ce baby na kullum cikin addu'a nake miki karki ki damu insha Allah za ki haihu lafiya murmushi ta masa ta ce amin haka suka isa gida cike da farin ciki Bayan kwana biyu suna kwance basu mata yi filo da hannunsa ta ce bebi, ina so kar ka gaya kowa ina da ciki na fi so su gan shi in ya fito saboda me kunya nake ji hmm. su kunya ko in ya fito zan ga yadda za ki yi murginawa ta yi tana kallon sa ido cikin ido ya sakar mata murmushi murkuda masa baki ta yi ta ce to kai ka fi son a faɗa kenan kowa ya san abin da ke faruwa Ni wallahi ma ka san me agwaluma nake son sha. Me ya fada da karfi Ta ce ni wallahi na manta me ya haka. Kuka ta shiga rera ta ce lalle fa ita abin da take son sha kenan. Marere ce fuska ya ce baby na zan same shi a wannan lokacin. Ba fa lokacin ta bane. Tashi ce ta zauna tace ita wallahi abin da take so kenan. Shi ma tashi ya rike haɓarsa yana shi kenan fa an bano. Dan Allah ki faɗi wani abun wanda kika san ba zan sha wuya wajen neman sa ba. cha ta to farar kasa ko yalo. Ajiyar zuciya ya saki ya ce to yanzu dai da dama dama zan fita yanzu na nemo miki in na siyo zan ba mu direba ya kawo miki domin yau ina da aiki sosai a ofis. Bata ce mishi kala ba shige toilet dan ya watsa ruwa. Ita ma mikewa ta yi ta bayan shi. Ta iske shi a bawo yana wanka. Cewa ta yin shigo in taimaka maka ko kuwa. To ai bana son rigima ne shi yasa na kyale ki kan na fara wahalar da ke. Saboda na san rikicin ki yanzu zaki ce an takura miki. Dariya ce ta ce babu komai. Ai mijina ne zan iya taimaka maka a kowane yanayi. Bayan sun gama wankan daki ya shige ita ma ta shige nata. Ruwa ta da ita ta sanya tamfa dingin riga da siket ta make up kamar ba ita ba. Ta yi kyau sosai. Tsayawa yana kallon ta ta jiyo fuskar tana dariya ta ce ya aka yi ka zuba min ido ko na soya maka ne. Girgiza kai kawai yayi ya soma shiryawa. Domin ita ce ta zaɓo mishi kayan da zai saka. Yana gama sa ta ɗauki turaruka ta shiga fesa masa sai da ya amshi yana faɗin ya isa haka. So kike ki ƙara mini da turaren ne a jikina? da baki ce ta matsa ta ɗauko gyalanta da handbag ta sanya takalmi mai tudu ta ɗora igiyar ta ɗauki kiɗin mota yaya aryan ta ce mu je aikin ko sakin baki yana kallon ta murmushi ta sakar masa ta kashe mushi ido tare da kama hannunsa tana ja suka fito falo masu aiki ta ba su odar da abin da take so su yi mata sannan ta ci gaba da jan hannunsa suka fice buɗe motar ta zauna a mazaunin direba bai iya furta komai ba ya shige gefen ta ya zauna ta sanya kita ta da mota ta fice abinta Lumshe ido ya kwantar da kanshi a bayan sil. Sai da suka yi tafiya mai nisa ta fakin. Jiwa ta Ashawa ta ce, "Baby, ko ba ka so raka ka zuwa wurin aikin ne?" Jiwa ya kalle ta ya ɗaure fuska cikin sigar wasa bai ce komai ba. Hawaye ne ya ci ko ciko idonta cikin ruwan murya ta ce, "Don Allah ka yafe min, kar fushinka ya kasance ina cikin tsinuwar Allah." Hannunta ya kamo ya ce, "Wa ya ce miki kin yi laifi?" na san fa duk baby dinmu ne ya saki wannan aikin saboda baya son momin shi da abban shi su rabu ya karasa magana yana dariya tare da lakaci hancinta ita ma dariya ta saki ta dada motar suka wuce wurin aikin yau da bar su ma da arena tare suka yi aiki sai yamma dai suka tashi kasuwa suka wuce sai da arena siya mata farar kasa yalo da agwaluma har ma da su magarya duk ya haɗa ya siya mata cike da farin ciki suka dawo gida Ƙarshen wata ana gobe taron su gaba ɗaya mata gaba ɗaya matasan maza da matan suka da Kaduna gidan dadi suka sauka shirye-shirye suke wanda a lokacin sun gama samun ma'aikata sun bude manyan ofis a Kaduna, Kano, Abuja. A ranar taro anko suka yi maza fararen shadda, matan kuma a tamfa mai ratsin yalo, girin da fari. Filin Murtala Square Cike yake da mutane domin wannan taro na kaddamar da kungiyar Queen Basma yar shugaba Foundation. Manyan mutane maza da mata sun halarta da yake abin na 'ya'yan manya ne ya ta dadi ya je wurin da mukarrawansa. Mai martaba sarki shi ma je da sarkin Zaria shi ma ya halarta. Abu bai samu halarta ba saboda ya yi tafiya sun yi taro cikin farin ciki da lumana. An baza jami'an tsaro har aka gama babu wani tashin hankali ko hatsaniya. sun raba abubuwa da dama kama daga abinci sutura kuɗaɗe ga talakawa da nakasassu ba karamin farin ciki suka sanya a zukatan mutane ba kowa ya tafi gidansa yana mai sanya albarka bayan komai ya lafa da suka koma gida gidan dadi suka hada karamar walima a gidan da yamma sun ci sun sha tare da yin hirar zumunci washe gari kowanne ya kama hanyar garinsu Da dare bayan sallar shayi sama na zaune a falo, ta yi dirshan a ƙasan kafet tana cin tuwon dawa miyar kuɓewa danya Aryan yana gefen ta yana cin farfesun kayan ciki tare da jalaf ɗin kuskus wanda ya ji kayan lambu. masu sai surutu take yi tana cin abinci, kuma wannan ba halinta ba ne. Ya Aryan tun yana amsa mata sai ya banza da ita ya daina amsa mata. Dago kai ce ta kalle shi ta ce, Wai shine ka share ni ina ta magana? To ba su me zan ce miki gaba ɗaya kin sauya hali. Wannan cikin ya sanya miki ɗabi'un da ba naki ba. Cin abinci kike kina surutu. Ta yaya abincin zai yi miki albarka? Maraira ce fuska ce ta ce to na bari. Gwara dai ki bari in ba so kike mu yi faɗa ba. Kuma ki ci a nutse don babu mai kwace miki. Abiyar rufe baki ba ta miki a zuciya za ta bar wurin. Da sauri ya kama hannun sha yana lallashinta. Da kyar samu ta sauko. zaman da za ta yi ne ya lura da bayan rigarta ya ɓace da jini Ta ƙarfi ya ce bebi na me ya ka jini a jikinki a tsorace ta jawo rigar ta gani kuka ta fara tana faɗin Shi shikenan yara aryan cikin ya zube na gano a firgice ya aryan ya ɗauke ta ya fice da ita mota ya sanya ta ya shiga su kwana ya bar gidan yaya abin ne ya fito daga su zai fita sai ya ga fitar yaya aryan ta ya gidan a guje shi ma da sauri ya shiga ya tashi motar ya rufa musu baya zuwa asibiti. Ɗakin gaggawa aka shiga da ita. A lokacin ciwon mara ya fara damunta. Addu'a take tana ambata Allah. A waje kuma ya ambaci cimma ya Aryan yana tambayar sa abin da ya faru. Cikin damuwa ya Aryan labarta masa. Mamaki ne ya kama ya da ce dama tana da juna biyu. Aryan girgiza masa kai ya alamar i. Likita ya yi ƙoƙari sosai wajen tsaida jinin sannan ya ɗora mata drip. Bacci mai nauyi ne ya ɗauke ta, likita ya fito. Ya na ya tare shi, hannunsa ya kama suka wuce ofis. Ya Ahmad yana biye da su. Zama suka yi suna sauraron likita ya ce gaskiya da kyar muka shawo kan matsala. Amma alhamdulillah cikin bai fita ba. Na haka dole ta kiyaye don mahaifarta ba ta da ƙarfi. Za ta samu bed rest. Kuma komai sai dai a yi mata game da aikin gida sannan a kiyaye yawan zirga-zirga da ita. ya zamana ta rika nutsuwa wuri ɗaya sai cikin ya kai wata biyar daga nan ta fita daga wannan yanayin ajiyar zuciya ya mai sake tare da godewa Allah ya Ahmad ya ce ina ganin fa wannan zirga-zirgar taron jiya ne shine ya haifar mata da wannan matsalar na haka sai mu kiyaye fitacca ko ka maida ta gida wurin su ammi da sauri yaran ya dago kai ce a ba za ta ko ina ba zan kula da ita ya Ahmad ya dafa shi yana dariya Kunya ce ta kama shi ya manta shi Shabiya Ahmad yayan Basuma ne. Dan dakta ya rubuta magani ya ba su sallama in ta farka sa tafi gida. Sai karfe sha ɗaya na ta farka cikin ta shafa ta jiyo ta kalli ya aryan ta ce ya fita ko tana zubar da kwalla. Murmushi ya mata tare da matsa kusa da ita ya ce mu yana nan. Ya ce ba zai sa mi da abin shi kuka ba. Murmushi ta ya taimaka mata ta zauna. sai a sannan ne ta lura da yaya ahmad a wurin kunya ce ta rufe ta ta cewa ashe yaya ahmad ka zo dariya ya ce ina za ki san yana wurin saboda soyayya ta rufe miki ido rufe ido ce da tafi hanta tana dariya gida suka wuce tun daga rana kowa sun basuma suma tana da juna biyu aiki kuma ba ta komai sai dai ta ci ta kwanta ta yi bulbul ta yi kyau soyayya kuma tsakanin basma da aryan sai abin da ta yi gaba a haka har cikinta ya kai wata tara cikin ya yi ƙato ta kumbura haihuwa ko yau ko gobe yaren ya ƙi yarda ba basma ta koma gida Shi shine yake jigilar komai nata cikin basuma wata tara kenan da sati biyu a kitin take tana zuba meat a flat fitowa ta tana jan kafa da alama cikin ta ya mata nauyi sosai zama ta akan kucin ta fara ci tare da turo baki alamar bata ji daɗin shi ba Haka take ci tana gumi tare da shan lemon kwakwa. Haka ta cinye ta tare da lashe hannu da alama bai ishe ta ba. Kwalawa ɗaya daga cikin masu aikin ta kira ta yi. Da sassarfa ta fito ta rusuna ta ce hajiya gani. Yawwa karo mini don Allah ki zuba min da yawa sannan ki ɗauko min robar ruwa da kwaf. Jiki na rawa uwala ta wuce kicin ta kawo mata gaba ɗaya duk abin da take so. Zama ta gyara ta ci gaba da cin kayanta tana ci tana shan ruwa. Sallama Simina da Dija ne ya katse ta ta amsa musu. Zama suka yi suna yi mata tsiya. Kullum muka shigo sai mun ganki da wani abin kina ci, a cici kenan. Mina ce take faɗa haka. Dariya kawai ta musu ta ci gaba da cin abinta. Hira suke sosai suna tattauna akan taron da ya gudana a garin Katsina, wanda Basma bata samu zuwa ba. Hakika taron ya kayatar kuma sun tattauna akan matsaloli masu yawa Wallahi basuma kin yi misin ɗin zuwa. Ta ce ya zan yi na so na je. Jiya ta lura da yadda Basma take yatsa ne fuska. Cikin kulawa ta ce kalli Yanda kike yi ya dai tun da zufa na lura da ke. Ko dai abin ya zo ne. Murmushi kawai te ta ce inda ya zo kya ganni ina haɗarka a bacci. Dariya suka yi mata Amina ta mike ta ce kin ga bari na je na shirya. Ya Hanaufal ya kusa shigowa. Kun san da an sako sallar Juma'a suke dawowa. Dijo ma mike waje ta ce haka ne ruwa ni ma bari na je na shirya. Kin san yau akwai yini a gidan abuwa bayan sallar la'asar. na suka yi wa wasu masallama ta ce hun hmm, masu maza to sai ku tafi sai ku tafi kan kuda ya riga ku. Dariya suka kwashe da ita suka fita. Wasu mace ta yi cikin ta yi mata wani iri da ƙyar take numfashi. Gyara zama ta ta jingina a cikin kujera a fili ta ce ya Allah ka raba ni lafiya da abin da ke cikin nan. ka yi masa albarka da kyakkyawan albarka yau cikin nan da ya ɗaure mun sosai Allah gani gare ka bata rufe baki ba cikin ya fara wani iri sauri ta ta mike tana jan kafa ta shiga ɗaki ta ɗauko kiɗin motarta fitowa ce ta ba masu aikin ta oda akan abin da take so su yi mata tabbata tana nishi gaba ɗaya ciwon mara ya soma ta. direba ta kira ya zo ta mika mashi kiɗin motar ta ce kai na asibiti ba musu ya amsa cikin girmamawa kafin su kai asibiti ciwo ya tsananta salati kawai take yi da sauri direba ya kira nurse suka shiga da basuma cikin asibiti ɗakin haihuwa suka wuce da ita nurse ce ta duba ta ta ga ta kai hcm da alama ta jima tana naƙuda a tsaitsaye basuma naƙuda ta taso sosai riyan take kira tare da abbanta hawaye ne ya zubo mata da take da neman sassauci a wurin allah Ya Aryan yana gun aiki jiye kansa ya sara masa gabansa ne ya faɗi. A fili ya furta basuma. Da sauri ya miƙe ya bar abin da yake ya soma haɗa kayansa. Jaka ya ɗauka ya sanya hularsa ya fito je ya ce, Yalla bai akwai masu jiran ka suna wurin Alhaji Naufal. Yana tafiya ya ce ka ce su da ranar Monday wani uzuri ya taso mun. Mota ya shige ya kamo hanyar gida. waya Basma yake ta kira amma ba ta ɗauka. Basma a gida ta bar waya hankalinsa ne ya kuma tashi wayar DJ ya kira ya tambaye ta ko basu ma ban jima da fitowa daga bangaren ku ba ina gani ta yi bacci ne cike da damuwa ya ce oke ya kashe wayar to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah ni ce tawo kamar kullum mama Adim nake cewa a yi saurare lafiya